وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا يمتي ترانا لا ربادرا الحميد يومنا شاد يرجع صفر هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا دا تريه دا أربعين دا تقوى وان دي دي دي دا أشرين دا ترى ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin rahamar Allah mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu Alhaji Shehu Lawal Giwa Allah ji kansa da rahama kai haske kabarinsa da ke nan unguwar Rimi GRA a layin baya Jidda domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Almatajirur Radiha wato ayyukan lada masu dimbin ayyuka alheri masu ɗimbin lada ma'ana kasuwanci wanda babu faduwa a cikinsa mai riba kwarai da gaske wanda wannan shine darasinmu na tara kuma insha ta'ala shine hatima darasi na ƙarshe da za mu yi a cikin littafin bi iznillahi ta'ala muna shafi na 27 ne za mu tashi da mana ce summa idza wufika insanu li shai'in min amali qallat aw kasrat fa alayhi alla yagtarra bi amalihi hatta wa in kasrat wa ta'addadat sai dai na ga dangamewa na jarasin zai kyau mu koma kan maganan alfudel bin iyab Allah ya ji kansa da rahama shafi na 26 kun tuna maganan da zai ba mu matashiya mai kyau Ya ce al-fudel bin iyab bi rajulin al bin iyab Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa wani mutum wanda yake wannan mutumi dattijan yace da shi kam atat alaika. shekaru nawa suka zo suka riske ka a doron ƙasa yanzu shekarunka nawa kenan a duniya ƙwala sai wannan bawan Allah ce na sana shekara na sittin ƙwala sai alfudel bin iyaz ya ce da shi fa'anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik yanzu tsawon shekara sittin kana tafiya kana kan hanya zuwa kaɗi da ubangijinka lallai ko idan haka ne tushi ku an tabluga lokaci ya yi kusa da za ka isa zuwa ga inda ake isa abinda kila muka manta ba mu kawo a wancan makon ba shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafi yawan al'umma ta shekarunsa a duniya ba zai wuce 60 zuwa 70 ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to sai dai akwai 60 din da sun fi dubu sun ma fi ne alkhairi kamar irin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ma ba su kai arba'in ba suka yi rasu suka ba duniya amma har yanzu suna samun lada tamkar suna rayuwa a doron kasa har a tashi alkiyar akwai kuma sittin ɗin tashin hankali su wani zune wanda aka shuka sharri a doron kasa kuma yake tafiya manzo sallallahu alaihi sallam, yana cewa duk wanda ya aifarar da wani aikin alkhairi yana da ladan aikin da yayi kuma duk wanda ya koyi da shi yana da ladan abin da ya koyi da shi akai haka nan man sannatin islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya fara da wani mummunan aiki a doron ƙasa wasu suka yi koyi da shi ko da ko tela ne fa mummunan site din zirci da fasikanci na tallata tsaraici to har a tashi kiyama duk wanda yayi irin wannan sample din shi ma yana da zanubin sa wanne ne to mu je saboda nan muraja'a ne kan lokaci kure mana fa qala ar-rajulu sai wannan mutumin da al-fudail bin iyad ya masa magana ce ya aba ali ya kai baban aliyu mana ya kai alfidad bin iyab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na cewa alladina idza asabatuhum musiba ko in jarabawa ta samu mutum sai ce daga Allah muke gare shi za mu koma magana ta girmama qala lahu al-fudayl sai bin iyad ya ce da shi ta'lamu ma taqul ka san abin da kake faɗa wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san me kace qala ar-rajulu mutum yace cewa lai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai daga Allah muke kuma gare shi lallai gare shi za mu koma qala al-fudayl sai al-fudayl yace da shi abinda nake nufi ta'lamu ma tafsiruhu ka san fashin bakin ma'anan wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ar-rajulu sai wannan mutumin ya gane so da yake koyar da shi ilimi sai ce da shi fassirhu lana ya aba ali fassara mana ma'anan me ta kunsa ya kai aba ali qala sai ce da shi ƙauluka buɗan bakin da kai kace inna lillahi lallai daga Allah muke taqulu ma'anan inna lillahi shine ana abdul lillahi lallai ni bawa ne na Allah sai yadda Allah yi da rayuwata na mi wuya. wa ana raji'un kuma lallai ni gare shi nake komawa sai yace faman alima annahu Abdullahi, kuma duk wanda ya san da gaske shi bawa ne na Allah wa annahu ilaihi raji'un kuma ya tabbatar zai koma zuwa ga Allah falyalam to lallai ya sani cewa bi annahu mawqufun wata rana za a tsayar da shi ran da ya koma din akwai tsayuwa bayan an koma wa man alima ai ko kai zakai yi zakai zaka yi sai kai gidan ko ba ka ban eh ai ka san courses din da ka dauka da elective din da core courses din da wane ne duk da ka gama sai da aka zo aka ce sai an tutse ka da ka gama ma aka ce ba a yadda da 'yan cikin ba sai an samu external supervisor shi ma ya zo ya tutsiye ka to ballantana allon da zai ba da aljanna wannan famil ticket za a ba ta <laughs> haka ne ko kama a nan ne zaman lafiyar shi iman samu ladan ku haka yi ana riga ku fara a hanya kuka cin mu Allah ya saka muku da alkhairi sai ce falyalam don haka duk wanda ya da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya sani bi annahu mawqufun wata rana za a tsaye da shi wa man alima annahu mawqufun duk wanda ya san cewa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi a wani wurin Allah ce thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im sai an tambaye ku game da ni'imomin da aka yi muku wani wuri ya ce wa wajadu ma amilu hadira in kowa ya tsaya zai ga aikinsa komai an zo da shi kuma Allah zai ce a kawo ma'auni a auna wa nad'ul mawazin al da yau milki al-qiyamah mala ce falyalam to duk wanda ya san za a tsaye da shi ya kwana da sanin cewa bi annahu mas'ulun za a tambaye shi wa man alima annahu mas'ul wanda ko ya san za a tambaye shi falwa'idda li su'ali jawaba yi kokarin tanajin amsan da zai bayar na tambayan da Allah zai masa fa qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce da al-fudal bin iyad famal hilatu yanzu menene dabara tunda dai ta tabbata Allah zai tsare mu ya tambaye mu ya kake ga za a yi qala sai al fudail bin iyad ya ce da shi yasiratun mafitar mai sauki ne qala wa ma hiya yace menene wannan mai saukin ga magana ta girmama qala sai yace abinda ka yi shine ya kai bawon Allah tuhsinu fi ma baqiya ka kyautata abinda ya saura na rayuwanka ka bar saban Allah ka dawo kai da'a idan kai haka yughfaru laka ma maba wa ma baqi abinda kai na sako a baya sai Allah ya yafe sauran da za ka yi gaba sai kare kai sa kai ayyukan kwarai fa innaka domin ka sani kuma in fa kake aiki da wannan magana in asa'ta kaje ka munana fi ma baqiya a cikin abin da ya saura na rayuwanka bayan wa'azi ya zo ka gane shari'a to ka kwana da sanin cewa ukhista za a kama ka bima maza da laifin abin da kai ya wuce wa ma baqiya da kuma abin da ya saura na rayuwa duk sai Allah ya tambaye ka tunda ya gama maka hanzari ya baka abinci ya baka abin sha ya baka kwanaki ya baka lafiya ya aiko annabi ya saukar maka da littafi ba sauran kuma eskim. wa hadha mimma yuwaddihu malai ce wannan yana daga cikin abin da zai bayyana mana a sarari ma'ana qaulihi alaihi salatu wassalam yana daga gaske abin da bayyana mana ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi sallam hadisin Imam al-Bukhari hadisin Sa'ad bin Sa'ad as-Sa'idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innamal a'malu bil khawatim lalle kowanne ayyuka dukkan ayyukan bayi ana la'akari da abin da suka gama ayyukan su akai ne karshen abin da mutuwa ta cin musu akai Allah ka sa mu gama da imani to shine malai yace thumma idza wufiqa al-insanu li shay'in min al-a'mali sannan ku sani yan uwa idan ya zanto an datar da mutum da wasu ayyuka na kwarai Allah ya ɗora ka ayyukan kirki ka wayi kai ka ganka akan haka qallat aw kasrat waɗannan ayyukan kaɗan ne ko masu yawa in dai kaga Allah ya saka cikin mutanen kirki masu aikin kwarai to fa alaihi Allah ya bi amalihi ya zama wajibi a kanka karka rudu da ayyukanka haka rinka kallon wasu ne batattu ku ne shiryayyu ko ka ringa ganin ku ne yan aljanna su wani kam yan wuta ne a'a ba a ma Allah shishigi kakka rudu bi a'malihi da ayyukansa hatta wa in kasurat ko da ko ayyukanka sun yawaita wa ta'addadat kuma sun nau'anta nau'i mai yawa kana azumi kana zakka kana qiyamul laili, kana sadaka kana yawan tilawan qur'ani gashi baka shan giya baka tata baka zina ai an soka da alkhairi to tare da aka ka kanka kar ka ɗauka wai shikenan an gama ba a gama ba har sai ka ganka aljanna malam yace wal yadhkur halal mu'minin idan har kaga Allah ya baka daman yin aiki na kwarai to ka tuna yanayin halin mu'minai alladhina zakarahumullahu subhanahu wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi siffan waɗannan mu'minan kuma a cikin suratul mu'minun siffan mu'minai a suran mu'minai ai goma da goma kenan tare da haka Allah ya ce su muminai ne a suratul muminun amma ka tuna yanda ni na siffanta in dai mumini na kwarai ne wallazi na sune waɗanda yu'tuna ma atau suke bada abin da suke bayarwa bi ma'ana suke gabatar da ayyukan da suke gabatarwa na kwarai amma tare da haka wa qulubuhum wajila zukatansu a tsorace take cikin raurawa da kaduwa annahum ila rabbihim raji'un cewa lalle sun tabbatar fa za su koma gaba ga ubangijinsu littafin sa za ta kare da dama za su amsa ko da hagu ba muminin da zai bar duniya face yana tsoron cewa kar ya ya yayi wani abu da ya bata ayyukansa bai sani ba sayyidina umar radiyallahu an yakan yi magana qur'ani ya sauka ya maimaita maganar shi a sa shi cikin qur'ani a karanta shi har tashin alkiyama kamar faɗin Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa in har zuwa ƙarshe waɗannan duk maganganun sai na umar ne harati da harafi Allah ya zaɓe su ya mai da su wahayi muke karanta su a Qur'ani tare da wannan lokacin sai na umar yake kwance cikin jini an soke sa da wuka zai mutu wani saurayi ya shigo ya kalli sai na umar ya da shi hani kal janna ya sai na umar aljanna ta tabbata gare ya ka musulunta musuluncinka ya zama alkhairi ga al'umma yace da shi fataha Allahu bikal bilad Allah ya buɗe garuruwa sanadiyanka musulunci kusan ƙasashe 54 sai na Umar ya buɗe ko 24 kafin mutuwarsa. Amma sai na Umar yana jin wannan maganan cikin jini ba, ya juyo ce ya kaiwa ne, inda zan je lahira a ce ban da ladan ko ɗaya na aikin nan matuƙar ba za a sa ni a wuta ba na gode ma Allah. Ka ga rashin ruɗuwa da kai kenan. Ya suma a wannan yanayin ɗan shi Abdullahi dan Umar ya ɗaga kan shi ya sa mai fulo irin na ciyawa ba wai na auduga wannan namu ba sai na umar da ya farfado cewa ya sa kaina akan fulon nan yana cikin jini ba jini na zuba aka ce ɗanka ne abdullahi ya ce ku cire ku sa kaina a ƙasa ko allah ya ku tausaya mu a lokacin da za a ɗauki rayuwa to kaga mazaje malam amma kai yanzu motsi kaɗan sai ka dinka jin kamar ma to kuma ku je aljanna ba wa shi akwai sauran aiki akwai sauran aiki akwai sauran aiki Allah dai ka sa ni gam da malai ce kar sa'alat ummul mu'minina aisha hakika an tambayi uwar mu'minina na aisha radiyallahu anha afwan ta tambayi ita tai tambaya ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi an ma'ana hadhihi al-aya cewa me wannan aya take nufi ne ta cikin suratul mu'minun tace qultu da kanta tace na tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam na ce da shi ya rasulullahi ya jakadar Allah Allah ta'ala na cewa wallazina yutuna ma atau wadan sune wadanda suke bayar da abin da suka bayar na dukiya ko suke aikata ayyukan da suka gabatar na alkhairi wa qulubuhum wajila amma haka kuma zukatan su a tsorace suke annahum ila rabbihim raji'un takan sakankancewa da suke cewa lalle su zuwa ga ubangiji su za a maida su sai ta ce aqumur rajulu shin shine mutumin da yazni yake yin zina wa yasriqu yake sata wa yashrabul khamra yake shan giya su aya take nufi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya binti abi bakrin ba haka abin yake ba ya ke ɗiyar ababakar ya ke wanda kika fito babban gida ɗiyar babban mutum mai daraja ya kira sunan shi dan a nuna matsayinsa sai ya ce ko kuma mai ruwaya ya shakka ce ko cewa la ya binta siddiq a'a ya ke ɗiyar mai gaskiya ba haka a yake nufi ba ba mutumin da ya kasance mai waɗancan mayagun ayyuka ake nufi ba walakin nahu sai dai wanda ake nufi shine arrajulu rajulu mutumin da ya sumu yana azumi fa wa yusalli yana salla kaga azumi da salla ibada ne da ta shafe shi shi kadai wa yatasaddaqu alkhairin shi ya wuce kansa shi kadai har yakan yi sadaka wasu ma su amfana da alkhairin wa huwa khafu. amma kuma a lokaci guda yana jin tsoro Allah yuqbala minhu a cewa Allah bai amsa masa ba kaga almu'minu ya'ishu bainal khawfi war raja in dai mumini ne dama fukafukai fukai biyu ke kai mutum aljanna ka san tsuntsu bai tashi sai da fuffuke biyu shine tsoro da kyakkyawan fata walihala sahal hadith wannan ne ma yasa hadisi ya inganta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wancan hadisin da muka gama karanta Imam Ahmad ya fito da shi ya fitar da shi hadisi na 25775 da Imam Tirmidhi hadisi na 3175 sannan Malam Nasiri na Albania inganta cikin hadisi a cikin silsilata hadisu sahiha hadisi na da 162 Malai ce wannan sa hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ba wani mutum a cikin ku wannan fa da ana magana kan kan mu rudi kan mu ne ba wani mutum a cikin ku koda ko limamin juma'a ne shi koda muhaddacin qur'ani ne wanda ayyukansa za su shigar da shi aljanna qalu sabai suka ce wala anta magana ta girmama har da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kowaye ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da kai ala ce wala ana haddani ɗin ma'ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro da shi ka ai riga mun san matsayin sa inna fatahna laka fatan? mubina liyaghfira Allahu laka ma kaddama min zambika. wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk magana ta kai karshe yace illa an yatagammanani Allah an la an yatagammadani Allah minhu bi fadlin wa rahmatin sai dai fa idan Allah ya lullube ni da wata falala da gare shi da rahama kuma ya riga lullube shi din mu ma Allah kan lullube mu sakamakon kaunar da muke masa sai malai ce ku sani yan uwa fa'ala al-abdi ya zama wajibi akan duk wani bawa Allah ya tarra da kar ya kansa bal a maimakon ruduwa da kai abinda ake so da kai yahrisu ka kwadaitu ne alal iksari min al-a'mali salihah wurin kaga kana ta tara ayyukan ayyukan kwarai da su ake depositing a account din lahira da su ake cajin batirin da ake imani da shi yadda kake ji kana so wayan ka in ka duba ka ga fisantacin din ya kai nawa 90 wani abu ko ko ya baka ɗari. to ita ma lahira haka ake mata tanadi da ayyuka na kwarai sannan in ka gama aikin tsuguna ta kare ba annabi ibrahim alaihi salam ka'aba ya gina ba ka'aba ya gina ya koma makamin ibrahim nan inda ya tsaya annabi ne Allah ya sa shi aikin kuma ba gidan giya gina ba ɗakin Allah amma sai ga shi ya daga mai ya ce rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana to kai waye a yau annabi da yayi aka ce roki Allah ya amsa kenan ashe mu muka fi tantanta mi fiye da shi shi yasa sai mala ce wa ka tabaaraka wa ta'ala kuma kullun ka rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alqabula ya karbi aikinka rida kuma ka roki Allah ya da kai in Allah ya da kai magana ta kare ba zai barka ka je inda bai ba zai barka ka shiga tarkon da ba ka fita ba wa kuma ka roki Allah ya datar da kai da abin da yake so ya da shi Allah ka samu a ciki malike summa fi hadal bab sannan har wayo a cikin wannan babi na babul a'mali salihah babin magana akan ayyuka na kwarai la yaghibu 'anil mu'min baya koyuwa ga dukkan wani mumini in dai mutum mumini ne ba zai koyi a gare shi ba wannan muminin alhasif wanda yake mai hankali da kaifin basira shine alhasif an gane ko al'aqilul fatan kenan wanda yake gane abu kuma yake da kaifin basira duk mumini mai kaifin basira baya boyuwa a gare shi cewa akwai al'umru sani duk dan adam yana da rayuwa ta biyu lil abdi wanda bawa ke samun ta ba'da ba'da mautihi bayan ya mutu duk dan adam in ya bar duniya to wata rayuwa ta biyu tana faruwa za mu ji menene ita yace wa hadha janibu fil a'mal wannan shi ma wani bangare ne na ayyuka la yaftunu lahu illa muwaffaq ba wanda yake hankalta ya gane cewa akwai farayuwa ta biyu da dan adam ke yin ta bayan mutuwansa ba mai kaifin hankalin da ke gane wannan illa muwaffaqun sai wanda Allah ya datar da su akan abin da yake so min ibadillahi daga bayin Allah fa yakunu lil wahid minhum sai kaga ya kasance zai kawo rayuwa ta biyun kenan ta yanda zaka ga ya kasance kowane ɗaya daga cikin muminan nan masu hankali yana da umran akhar yana da wata rayuwar ta biyu da ya buɗe babinta fi babil a'mal a babin ayyuka mutum zai mutu amma sai buɗe wata wani babi na biyu na wata sabuwar rayuwa da zai more ta ba'dal mauti bayan ya mutu wa huwa al-umru wannan ko tace rayuwarka ta biyu abinda kai yanzu kafin mutuwa da abinda ka bari a doran ƙasa bayan mutuwarka ce wa ya yaqulu sallallahu alaihi wa na ki yin sharhi ne saboda annabi da kansa zai sharhin gayin eh magana ta kare ai eh shugaban masu sharhi na duniya da lahira ko manzo sallallahu alaihi wa yana nuna mana rayuwar mutum ta biyun nan bayan mutuwarsa ya ce idan mutum ya mutu al-insan musulmi ko mumini ko kafiri mace ko namiji in qata anhu amaluhu ina shaida muku aikinsa gaba ɗaya sun yanke ba wani abu da zai ci gaba bayan rayuwar shi illa min talatatin sai dai abu uku abu uku kadai za su ci gaba da rayuwa bayan mutuwan mutum illa min sadaqatin jariyatin ko dai mutum yayi kokari ya makansa wata sadaka mai gudana wanda baya nan amma aikin na nan ana amfana da wannan aikin aw ilmin yuntafa bihi ko kuma ya ilimi ya bar wani ilimi da ake amfana da shi ko ta hanyar koyarwa ko ta hanyar rubuce-rubuce ko wani makamancin An awwaladin salihin ko kuma ya haihu ya bar ɗa amma fa ba kowane irin ɗa ba salihin nagari Wani aka yi tarbiyya tarbiya ta addini ya da'ulahu wanda zai rinka ɗaga hannu yana ma iyayensa albarka ya Allah ka gafarta ma iyayenmu don tsarkin sunayenka وقال في الحديث الآخر أين حديث ببقاة شرحي جماعة وقال, الحد وقال في الحديث الآخر حكى عن نبي صلى الله عليه وسلم ساكي فدي عوانا حديث الندب يكي شوى سبع دعوت أيوكا قدابك يجري للعبد يجري للعبد أجرهن لا دنس زي شغب قدانا ينزوى أكاونت دنباوة من بعد موته بايامك akwai da sun rasu yanzu amma har yanzu a raye suke lajikan shek jafar mahmud adam da rahama a majalar tudun wada ban taɓa manta wata rana muna wurin darul hadi inda malam albani ya karatu na ƙarshe ina naka kashe shi malam mu malam musa sahabi allah ya ƙara masa lafiya mun je wurin shi mun gama abin nan da shi sai ga wani dattijo a keke ya ji an sa karatun malam jafar zai wuce a keke dattijo ne sosai wallahi ya gaba can sai ya tsaya muna kallon shi da abokina Malam Ismail Sabi ka san Malam Ismail muna tare da Malam Ismail ye shiru da tijan nan kawai sai ya fashe da kuka da ya saurari karatu Malam Jafar kawai sai ya fashe da kuka ya taka keken sa ya tafi to me wannan ke nuna maka da a ce sharri ya bari a doron kasa ba kukan wannan kukan za a yi ba sai dai a kukan alatsi ne wasu ma murna za su kuma mala'iku su ce ya tabbata mutum dan wuta ne kamar yadda hadisi ya tabbata sahih bukhari Kaje ka karanta sahih bukhari babu sana'un nasi ala mayyit babin da mutanen kirki za su yi magana game da mutum bayan ya mutu shine sana'un nas mutanen da ba za su yi ma sharri dan ba su san ba ba za su yabe ka ba dan suna kaunan ka gaskiya za su faɗa in kai daidai za su ce kai in kai kuskure za su ce kai annabi sallallahu alaihi wa sallam imam al-bukhari saqal hadith ya koro hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan babin gawa aka wuce da ita mutane suka faɗi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wajabat wajabat wajabat hasu uku ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai na Umar yana wurin yayi ta so ya tambaya amma dai shiru aka ƙara wucewa da wata janazar mu aka ce yace wane ne wannan aka ce fulan wane ne mutane suka yi ta faɗin sharri a kansa suka yi ta faɗin sharri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara cewa wajabat wajabat wajabat ta tabbata hasu uku sai na umar ta yi kasa hakuri a nai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan alkhairi ta tabbata sau uku wannan sharri duka kuma amsa ɗaya ta tabbata sau uku me ya tabbata ya ce wancan na farko da kuma da alkhairi bayan ya mutu dama an ka mutu mutane ba su yi makara ba inda wanda suke lahira za su juyo su ga abin da wanda suka bari a baya suka yi musu a bayansu wani bakin ciki ma zai kara kashe shi kila karo na biyu za ka yi mamakin mutane ran da baka nan kar ka taba tsammanin za su tsaya yadda suke tsaye da kana rayu ka yaudari kanka ka yaudari kanka rayuwar ba ta tafiya a haka shi yasa kai ma kanka abin da ka san shi za ka mora a gobe shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ne khalifofin Allah a doron kasa hakan ya faru shi ma zamanin sayyidina Umar aka wuce da wata gawar aka fada alkhairi yace ta tabbata sau uku aka ƙara wuce da wata ya faɗa. wani ya ce mishi ya amiral muminin ya haka ya ce mu ma haka muka ga mai gida ya yi muka faɗi haka ina ba fahimci wannan kenan kaga sunna ce a yau in mutum ke ne mutu ya bar iya da barna a doron ƙasa in mutanen kirgi suka ce ta tabbata ya yi daidai da Allah ya karbi ta tabbatar ba dan za ka tara su kawai ka sa musu son abin duniya da abin hannunka su bi ka saboda duniyar ka ba waɗannan ba su ne mutanen kirki ba ba su ne. wanda aka iya gaya maka kuskuren ka. cikin girmamawa amma dai sun gaya ma kuskurenka kai daidai sun karfafe ka ko kowa ya zage ka su sun tsaya da kai in kana da hankali waɗannan su ne mutanen da ya kamata ka zauna tare da su duk wanda ba su ba sunan su usu ussu mayagun abokai mun kuma karanta littafi game da su ai kun ji kuma kun ga hatsarinsu. yana da ya kamata a saurari littafin na karanta shi duk girman ka duk matsayinka wallahi abokai suna ma tasiri ko wane ne kai a doron kasa wallahi suna tasiri Allah ka ba mu mutanen kirki su zama kewaye da mu muna raye da bayan mutuwar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sab'ul muta abu ayyuka bakwai lil yajri lil abdi suna gudana ga bawa ba su yankewa ajruhunna ladan suna gudana wa bawa min ba'di mautihi bayan mutuwarsa wa huwa fi qabrihi alhalin yana kabarinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba sai kun tambaya ba na san kuna son ji ku rike su ku haddace kuma ku zama a cikin na farko man allama ilman duk mutumin da ya koyar da mutane wani ilimi mai amfani to koya mutu in dai ilimin na doron ƙasa zai zamto mutane suna amfana da shi Allah ta saka malamanmu da alkhairi aukara naharan ko mutumin da ya haƙa ko ya gudanar da teku ruwa mutane wani makwabcinka bai iya noman rani sai ka ja ruwa ka ce ya bi ta gonansa shi ma ya rinka noman rani ko arewa ba su da ruwa sai sun tafi lagos da ka zama shugaban ƙasa ka ce a kawo shi naija za a iya ya taho Niger su ma 'yan arewa su zama 'ya'ya to kaga wannan har a tashi kiyama annabi ya ce ladan ka yana Allah ya sana musu faɗaka. au hafara bi iran ko mutumin da ya tona rijiya mun samu na nawa na ku kun ga ruwa ya samu abu biyu ko saboda waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayyin in dai ka samar da ruwa ka samar da alkhairi wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu Allah ji kanta da rahama mu ma ji kan namu iyayen yace zan iya yi mata sadaka Allah kai mata lada yace kwarai da gaske in kai sadaka da niyyar lada ya je mata zai je har ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rudduhu alayya ku dawo min da shi yana shigo ya ce alayka bi saqil ma ina baka shawara ko za ka yi sadaka da wani abu ka hada da shayar da ruwa ya ce don ban san abin da ya kai falala a wurin Allah kamar shi ba augara sanahlan ko mutumin da ya dasa dabino an faɗi dabino a nan saboda ita ce abincin larabawa a lokacin kuma ita ta fi kowane itace kusanci da mumini tunda maganar mumini ake su ya kamanta dabino da mumini amma ya ɗauki duk wani irin bishiya to kai arewa gogirin aiki ya ganta lakataran mu har yau ba mu fara shuka ba ya kamata ka tattalo mu mu fara eh au nakhlan ko mutumin da ya dasa ya shuka dabino wannan ya dauki dukkan wani wata bishiya dan hadisi na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko noma kake yi dabban da ke maka huda ta take bishiyan ya kare Allah zai baka ladan sadaka kai da wannan bishiyan da ta karya eh masararka da ta takan nan ya kare karka da keta kyale ta sadaka kai Allah zai biya Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ko dabban ta ci da bakinta sadaka ne ko tsuntsu ya sauka ya ci shi ma sadaka ne duk da ba haka muke so ba ko to amma dai sadaka ne an kana da lada au bana masjidan ko kuma mutumin da ya gina masallaci Allah ka ba mu ikon yin wannan kafin mu bar duniya au warasa mushafan ko mutumin da asalin wato ya gadar da alqur'ani ma'ana ya rasu da aka zo tattara kayan gadon shi aka ce ga alqur'anin shi wallahi za ka yi mamakin da yawan mu a yau muna da wayoyi na dubunnan ɗaruruwa amma ba mu da ƙur'anin da namu ne namu ne wannan za a daga sai ce ƙur'anin gida ne na falo na falo za a ɗauka kowa zai karanta amma ina na kan wanda yau in karasa za a ce ƙur'anin nan naka ne shi ake magana shi ake magana saboda ana tsammanin duk mumin yana da wurgil yau ne yana da wani kaso na ƙur'ani da yake karanta shi a duk rana a duk rana to kaga anan fata da ki kowa dole a tashi a gyara saboda mu muna da wannan matsalan mu gaya mu kanmu gaskiya da wuya ka ga muna da kai wani faraban shi da saukan Qur'ani tun Ramadan fa yanzu kaga Ramadan kusa wata biyar da tafiyar ta to wani sakon Allah nan bai biyo ta kanshi ba ga bana maganan wanda bai ma damu ya koyi Qur'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya koyi Qur'ani ya koyar da shi a wani wuri ya ƙara sausauta da rabatan ya ce almahiru bil ƙur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda ya iya ƙur'ani gwani ya iya shiga ya fita a ƙur'ani turan alƙiyama yana tare da mala'ikun da suka rike ƙur'anin a sama tsawon shekara ashirin da uku aka rinka saukar da shi a hankali a baitul izza wanda Allah ya faɗa cikin surati abasa bi aidi safara yace me kiramin barara wallazi yaqra'uhu wanda ko ke karanta qur'anin wa huwa alayhi shaq yana ba shi wahala a wani wuri ce huwa alaihi shadid yana masa wahala da ƙyar yake tada bakin ya haɗa, ta zube ya koma bai daina ba annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce ku kirga da shi shi ma ana yi da shi falahu ajran shi kam lada biyu ma Allah zai bashi wahalan koyon Allah zai biya kowane harafi ɗaya kuma ladansa goma ne da Allah ina za ka je ka kai ka a zo ma interview ka kasa rubuta sunanka ka cikin sunanka kai shinkafa da wake small letter da capital letter kuma a ce sakatare ake nema za a dauka ce an dauke ka zai yi wannan to a wurin Allah zai yi saboda aljannan ya aje ta saboda bayi ne na kwarai mu tafi waye waye ce Allah sallallahu alaihi wasallam ce autaraka waladan ko kuma mutun ya barda yastaghfiru lahu da zai ringa roka masa gafara ba da mautihi bayan mutuwarsa Allah kai mu iyayen mu gafara wa min al-ajib malice yana daga cikin abin burgewa ko abin ban mamaki annanasan cewa wasu mutane fa ƴan uwa amwatun sun riga sun rasu fi quburihim suna cikin kaburburan amma abin mamakin tajri lahumul ujur ga ladanan na ta gudana musu suna samu kulla yawmin wa laylatin a duk dare da yini yanda ka san MTN na samun kuɗi fa sakan to haka su ma suke samun lada dare da rana Allah ka sa muna da rabo wa a fi sawab kuma ana ta ninninka musu wannan ladan nasu wa akharun amma kuma wasu mutanen yamshuna alal ard ga su suna tafiya a doron kasa wa tamurru layali wal ayyam ga darare da kwanaki na shudewa wa shuhur da watanni amma abin takeici wala yuhassiluna ajran ba sa samun wani lada bal kai bar wannan maganan ma a maimakon ladan su yuhassiluna ifman zunubi suke samu wa wizran da nauyin laifin da sun koya ma wasu barna suna yi ga nasu zunubin ga kuma zunubin wanda suka koya ma li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum da ilm sun yi barna kuma sun koya ma wasu sun mutu sun tadda ukuban abin da suka yi kuma idan mutum miliyan ne fans dinta da suka bita ita ma wannan zunubin na binta wallahi da muna da hankali duniya ta ishe mu hankali ka duba ka ga a social media kadai an fasa mu matan da ta rasu a kuma watan ramadana ta rasu amma roƙo ake don Allah mutane su rinka deleting ta. a'a to wake ta yi roƙo ake yi don Allah duk wanda ke da bidiyon ta ya goge to idan an goge naka an goge na duniya da Allah ce wa inna alaikum lahafizin kiraman alamu na ma alun su kuma kwafin malaiku wa zai yi sai goge shi ba zai ka duba ka ga yarinya budurwa matashiya yar zariyan nan da ta rasu mahaddaciyar qur'ani jimalan bidiyon ta kowa sha'awan yake ma ya gani kai da yawa ma ba su santa ba sai bayan mutuwanta ake mata addu'a da fatan alkhairi ne imani har wanda suka tsaya sallan gawanta da yawa ba su fanta ba kafin mutuwanta. inna sa'ayakum la shatta kowa ya abin da yake so gobe ai masa ita rayuwa haka take madubi ce bal yuhasiluna isman wa wizra malace wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah ya Allah karka samu cikin waɗannan fa ya subhanallahi kai jama'a tsarki ya tabbata ga Allah fi hada tafawut ku kalli irin wannan fifiko da ake da shi wata bayin da bambanci tsakanin mutanen kwarai da na banza fa'ainar aitibar to ina wa'azin ina abin lura mun faɗaka kuwa wa'ainar iddikar ina faɗaka mu faɗaka mu gyara wale ce wa hada wannan magana da ake na kasuwanci mai riba ayyuka masu ɗimbin lada matsayi ne wanda yan bagi alal insan ya dace ga kowane mutum inda yana so ya more su to an yi jahida sahu ya tashi fai ya ƙi ranshi in ka ganka aljanna ka yaki san ranka ne je ka karshen suratul ankabut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha liman lima'aman al almuslimin Allah yana tada masu kyautata ce wanda suka yi kokari su zamu ba wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan mene nafsa anil hawa mutun ya hana ransa abinda take so na barna to ka yaki san ranka alal fikhi ka tashi ka fahimci addinin nan domin ita ce alakanka da ubangiji fihi a cikin wannan addini sun mai ka sannan har wa yau ka yaƙi ranka alal amali ka wurin ka ga ta yi aiki na kwarai hatta la ya ce alaihi yawmun ta yanda har kar a samu wani yini ya zo ma mutum a wannan yinin yandamu mutum ya rinka yin nadama wala yanfa'uhu nadmuhu alhalin sa ba za ta amfane shi ba wa man farrata duk mutumin da ya sakaci au dayya'a ko ya tozarta rayuwarsa da lokacinsa yandamu zai yi nadama nadamatan wata irin nadama shadidatan mai tsanani fi maqamatin adida a wurare masu yawa yayin cira fitar rai yayin tambayan kabari yayin azaban kabari yayin fitowa da kabari yayin hawa sirabi yayin karban littafi waɗannan duk wurare ne na nadama dukkan su da kaji su biyar dinnan da yayin ganin ayyuka su ma duka tashin hankali waje a yau ma idin bi jahannam wala yanfa'uhu fa'uhun najmu in mutum ya cifa fa nadama ba za ta amfane shi ba fi tilkal irin waɗannan matsayi na wurare Wani hada wannan ne ma ya sanya ja'at ayatun fil karim ayoyi suka zo a cikin alqur'ani mai girma fiha a cikin waɗannan ayoyi isharatun suna nuni da wa'azi ila an-najmi zuwa ga nadama mai girma ala a akan mutumin da ya sakaci a rayuwarsa fil iman a cikin abin da ya shafi yin imani da Allah wal amal salih kuma ya waye gari bai yi ayyuka na kwarai ba mala ce sawa'un wannan nadaman yakan faru inda al a lokacin mutuwa daidai ne a yayin mutuwarsa ne kama qala subhanahu wata'ala ta'ala kamar inda Allah wadaukin sarki yake cewa hatta idza ja'a ahdahumul maut har idan mutuwa ta zo ma su su waɗanda ba su yi aiki na kwarai ba qala sai ce rabbirji'un ya ubangiji sai ce ubangiji ku maida ni duniya mana a maidani mana ya Allah la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ko na samu domin in yi aiki na kwarai fi ma taraktu a cikin damar da kuka bani na lokaci ga Allah ta'ala ce kalla kalla kalimatu zajarin kalma ce ta tsorata ba da ta mana baki mutumin banza shiru shine ma'anan kalla abdulrahman ne ce a'a hako mm. <laughs> eh, shi ne mai kalla kalla Allah ce ina an bar shiri tun rani na ha kalimatun huwa ƙa'iluha wannan magana ne wanda yake faɗinta da bakinsa Allah ce yau dai kai ke faɗa mu ko mun gama baka uzuri wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atun Allah ta lace a gaban su kuwa akwai shamake har zuwa ranar tashin su ran da za a tashi alkiyama au au menene ce au yawmun nushur ko ko kuma kun ga wanda ce lokacin mutuwa yace ko yawmun nushur an nushur shine alba'a. dawo da mutane rayuwa bayan mutuwa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yasahira tsawa ɗaya za a yi busa ɗaya sai kaga kowa ya tashi mala Allah ka sa mu tashi cikin aminci a yawmun nushur ko ranar da za a tashi mutane yanda mu sai mu ce nadama wanda shi bai yi aikin da ya kamata ba Allah ta'ala ce kafin zuwan ranar ga uzuri na na ƙarshe a gare ku ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na aiko ka wa anzirin nas kai gargadi ga mutane kuma wallahi yayi gargadin Allah shaida ne yayi da kansa yace fa hal ballagtu na isar kuma aka wakilce mu aka ce ya isar kuma ɗaliban arzikin su sahabban suka koyar har muka gane gashi yau to da aka sako ya wa anzirin nas kai gargadi da mutane yauma yauma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu fayaƙulun lazina Valamu, sai waɗanda suka kafirta zalamu a nan ba zali yana nufin kafirci wal kafiru na humus zalimun ko sai wanda suka kafirta su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul su ce ya Allah ka saurara mana zuwa dan lokaci kankani za mu amsa kiranka kuma za mu wato za mu amsa kiranka kuma mu bi ka an fahimta ko sai Allah ta'ala ya ce awalam takunu aqsamtum ma min walam takunu aqsamtum min qablu ma min zawal Allah ta'ala zai ce ada ba ku kuka rinka yin rantsuwa ba akan cewa ba za ku gushe ba kun dauka duniya matabbata ce ba ku ne kuke rantsuwa ba inda za iya da ku ba to yau shikenan Allah ka tsare mu sai malai ce au indal ardi kun guri na uku ko mutum ya nadama a lokacin da ake bijirowa aljabbar a gaban Allah wanda yake mai tursasawa ko an ji ko an so shine aljabbar mai tursasawa a yi cikin daɗin rai ko kishiyar haka subhanahu wa ta'ala a yi wannan lokaci akwai waɗanda yanda mu za su yi nadama ya Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka Allah ta lake cewa walau tara idil mujrimun ina ma da ce za ka ga a yayin da wanda suka bijirewa Allah naki suru usuhim inda rabbihim suna kankan da kansu ga ubangijinsu suna cewa rabbana ya ubangijin mu absarna mun ga abin da ka faɗa din wallahi mun yadda wa sami'na kuma mun ji zamu aiki farji'na taimake mu kamar da mu duniya na'mal salihan da mu aikata aiki na kwarai inna muqinun mun sakankance wallahi mun yadda da gaske ne akwai wuta da aljanna <laughs> Allah ta'ala zai ce ina ai magana kuma an bar shiri tun rani aufin nari ko kuma a lokacin da mutum sakaci na ƙarshe ya faru ya shiga wuta a wannan lokaci idza udkhila in aka shigar da mutum cikin wuta yandamu zai yi nadama nadaman azima nadama mai girma qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake fadi anil kafir anil kuffar dangane da kafirai yace walladina kafaru su ko waɗanda suka kafurta suka yi mun butulci al kufur shine butulci na ba su lafiya na ba su imani na aiko annabi sun shaƙi numfashi na na ba su ruwan sama ne musu kaza ne musu kaza har sun haihu sun hayayyafa amma ni ba su bauta mun ba ta ƙarshen butulci kenan wanda yana da zafi a rai ko da ka haifa ki maka biyayya zafi kake ji a ranka to ina ga Allah da ya halitta ya za a saba mai kai tsammanin duniya ta zauna lafiya ai ba a ɗauko saitin da ya kamata Allah ta'ala ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirta lahum naru jahannama suna da sakamakon wutan jahannama lahum nar shine suna da sakamakon wutan jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba za a karbi rayukan su ba a wutan ga su a wutan amma ba su mutu ba balle su mutu ba za a karbi rayukan su balle su mutu kuma za a za a wato za a ba za a sauƙaƙa musu wani abu na daga azaban wutan ba shine ma'anan wala yukhaffafu anhum min azabiha Allah ta'ala ce kadhalika najzi kull kafur kamar haka muke yin sakamako ga kowane kafiri in yi mana kafirci wahum yasarikhuna fiha haka za su rinka kururuwa a cikin wannan wutan suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna ya Allah ka fitar da mu na'mal salihan za mu aikata aiki na kwarai ghayra alladhi kunna na'mal ba irin wanda muka kasance a duniya muna yi ba Allah ba mu dama mu koma ba za mu ƙara irin haka ba Allah ta ce ba haka muka yi da ku ba awalam nu'ammirkum yanzu ba mu raya ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar gwargwadon lokacin da mai wa'azantuwa zai wa'azantu daga cikinku waje a kumun nazir ko mai gargaɗi ya zo muku da baka ga da ƙarfinka kake abu ba ƙarfin ya fara raguwa muka nuna maka wa mannu amirhu na kisu fil muka fara gudanar da ikonmu a kanka komai na kai dinga raguwa kai wannan kaɗai bai shekawa azi ba ballantana annadir mai cewa halal da haram ya zo kuma ka ji shi Allah ta'ala ce ba sauran uzuri ba kuma zan saurare ku ba Da haka nan fazuku sai ku ɗanɗana azaba fama lizalimina min nafsir kuma duk azalimi bai da wani sannan azalimi ba su da wani mai taimako to malai ce fa hada muqamat wannan wasu matsayi ne takunu fiha hadhihi nadamat wanda yake kasancewa irin waɗannan nadamomi suna faruwa lakin naha la tafid sai dai nadaman nan fa ko ta faru la tafidu ba za ta amfanar ba Allah ka tsare mu ya Allah wali hadal aqil kuma wannan ne yasa duk wani mai hankali in dai musulmi ne da ya san ya kamata yu'tabaru zai fadaka zai hankalta ma dawa fi daril amal matukar dai yana nan a wannan gida ta aiki in dai kana duniya kuma kai mumini ne to ya kamata ka shiga taitayinka ka fara tattalin abin da zaka fuskanci ubangiji da shi wa yuslihu min halihi kuma duk mumini mai hankali da haka ne yuslihu min halihi kun ga yana kokarin mana ban kwana ko zai gyara ayyukansa wa yuslihu min a'malihi wa yu'a menene wa min eh, min halihi ko wa min a'malihi ya gyara yanayinsa da yake ciki in kana yanayi mara dadi na sabo to kaje ka gyara hakanan ayyuka in ka san kana ayyuka marasa kyau to mun daidai sannan ko da mutumin kirki ne wa yuhasibu nafsahu mutum ya je ya binciki kansa da kansa qabla an yuhasibahu Allah kafin Allah zai ce ku bincike shi Allah bincika shi da kansa binciken Allah ko baya kyau yau ko DSS ne suka bi ka wallahi ba ka fita ba in dai ka ji sun ce ka taho suna neman ka to sun riki wani abin da da wuya zaka kai labari ko ka fita a wani abu wani abu sai dai ka ce subhanallahi amma an ji sun ma wannan da masu aikin kwaya da masu aikin bincike in ka ji sun ce kaza to kar kai garajen wanke mutum ko rusawa bari su gama aikin su in sun zalunce shi Allah ya kwace shi in kuma yana da gaskiya gaskiya ta halinta an fahimci wannan to idan har waɗannan binciken suna na kada ruwan cikin mutum ina binciken ubangijin da shi ya halice su ai ka san malam ba labari Allah da ya tsare mu to Allah ta'ala mutum yayi kafin Allah ya bincike shi wafin fil hadith al-qudsi manzo Allah sallallahu alaihi yace hadisi yazo zo al kudusi shine hadisin da Allah ke cewa annabi sallallahu alaihi ce Allah ya ce Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina ma hiya a'malukum sanu dai ayyukan ku ne fa usi lakum nake taskace mu. duk abin da kuka yi a duniya ni Allah ban zaluntan ku shine nake taskace Sun thumma uwaffikum iyaha sannan kuma zan sa ka muku duk waɗannan abubuwan da kuka yi a duniya ku sani Alaƙa na da kuni Allah kaɗai ita ce faman wajada khairan duk wanda muka tashi a filin alkiyama karshen sakamakon sa ga alkhairi falyahmadillah to ya gode ma Allah dan rahaman Allah ne kai shi ba wayansa ko karfin ba wa man wajada ghayra zalik wanda wa aka gama filin alkiyama ga kishiyan alkhairi fala yalumanna illa nafsuhu kai zaji kowa face kansa dan abin da yi ne muka zo mai da shi Malai ce arada ahadus salaf wani ɗaya daga cikin magabata a salaf shine ko sahabi ko tabi'i ko wanda ya biyo bayan tabi'i ko Su ne alƙulunan mufaddala wani daga cikin magabata yayi nufin yayi nufin an ya'ida rajulan ma wani mutum wa'az fa akhadahu ilal al-maqabir sai ya ɗauke shi suka tafi makabarta ya rike shi suka tafi makabarta makwantan kowa da kowa na gobe walamma kafa inda al a yayin da suka tsaya akan kaburbura ga sunan kwance tudu tudu tudu kuma kasan san ba kunyan doya ne, wani ma mahaifinka ne a ciki ga sunan gaba iya gani da lahu ya ce da shi don Allah ku ji wannan wa'azin, in ba ku gane komai a littafin nan ba sai wannan magana to malam ya gama sallaman kuna ji ko da ya rike hannun shi suka tsaya kan kaburbura sai je da shi laukunta makana haula za ta tamanna inda ace ce kai ne a cikin ramukan da waɗannan bayan Allah suke ciki ma za ta tamanna me za ka yi guri kaddara kwance kake a kabari kai ne a inda yau suke kwance kuma gobe dai ka san kai din za a kawo wallahi inda kai ne a gicciyar nan me za ka yi tsammana da za ka yi guri in kana yanayin da suke ciki ƙala sai ce a tamanna wallahi ba abin da zan guri kaman an yu'idani Allah lil hayati Allah ya sake dawo da ni lil hayati duniya ya dawo da ni rayuwar duniya li a'mala salihan dan in samu in yi aiki na kwarai ghayra alladhi a'malahu ba irin wannan aikin da nake ba ba fa mutumin banza bane so yake ya kara akan wanda yake yace guri zan yi Allah ya dawo da ni in yi fiye da abin da nake a yanzu fa qala ta wannan magabaci yace da shi anta al'ana fi ma tatamanna to yanzu din nan kana cikin halin wannan gurin da kake a cikin sa kake yanzu an cika maka gurin da kake shi gurin da kake yi fatan da a ci a kabarin kake shi zaka yi to yanzu garanti Allah ya baka shi kuma muna tare sai ya ce da shi ai antal ana fi daril amal abinda nake nufi to yanzu ne kake gidan da ake aiki yanzu ne kake inda ake tara aikin da gobe ake huta da shi a ramin nan wal mai hankali kuwa yuhasibu nafsahu shine wanda ke binciken kansa ya kansa hisabi ƙabla an hasibahu Allah kafin Allah bincike shi an gane ko wa a a'malahu kuma ya rinka auna kanshi da kanshi ayyukan da kai kana gane kai mai kyau ko baka yi ba qabla an tuzana gabanin a auna masa yawma illahi ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala sai ya ce to ni kuma ga magana ta ta ƙarshe a gare ku wal yahdari al-abdu min adh-dhunub duk wani mutum ya kiyayi kansa da aikata zunubai ya makansa gargadin aikata laifuka fa inna zunub domin su zunubai matsalansu tun da hazzahu suna sa mutum ya manta rabon da Allah ya bashi min hadhihi tijaratin Rabi'a a cikin wannan kasuwanci mai riba da muke magana akai in dai mutum zai zunubi to sai an hana mishi wata ɗa'a. in dai za ka yi zunubin nan to sai Allah ya rubuta ta kofan biyayyarsa a gare ka in kana so a buɗe ta sosai dai ka ba wannan zunubin saboda Allah mai tsarki ne zai karɓa sai abin da ke da tsarki wa tushkiluhu at-tijaratul khasira kuma ina gargadin kaina da ku da mu nisanci kasuwancin da yake asara ne a cikin sa wa kafa bidalika uqubatan wannan ko ya isa girman uquba a ce Allah ya hana ma mutum ayyukan kwarai rayuwarsa ta kare baya aiki irin aikin da shine Allah yake so malai ce nas'alullah al'afiya muna neman Allah ya rangwanta mana ya sa mu cikin sa na kwarai sai ce wa khitaman a rufe wannan littafi nawa in ji malam Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badal fa hadhihi isharatun yasira waɗannan wasu nuni ne wasu wa'azuzzuka ne na yace cikin sauki isharatun yasira wasu wa'azi ne ba mai yawa ba haula hadal maudu dangane da abin da ya shafi wannan maudu'i na ayyuka na kwarai kafin rayuwa ta wuce wa huwa maudu'un wasi'a amma wannan matashiya inda magana za a yi akan ta sosai to maudu'i ne mai fadi wa kabir kuma yana da girma da matsayi a addini wa as'alullah ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ajalla fi ula wanda yake ya girmama kuma ya daukaka bi asma'ihi al-husna da sunayensa mafiya kyawu wa sifatihi al-ulya da kuma siffofinsa mafiya ɗaukaka an yi wafiƙana da ya datar da mu ajma'i na gaba ɗayanmu lima Buhu; na daga abin da Allah yake so wa hu kuma yadda da shi min sadidil akwal kama tun daga maganganu madaidaiciya idan za mu yi magana Allah ya sa mu faɗi abin da yake daidai ne a wurinsa wa salihil a'mal in za mu yi aiki Allah ya sa mu yi aiki na ƙwarai wanda zai amfane mu a haɗuwar mu da shi wa an na bi zinatul iman muna roƙon Allah ta'ala ya mana kawa da kawa irin ta imani ya zamto fadin mu da ayyukan mu da komai namu ya dace da abinda masu imani na kwarai suke da shi wa an na hudatan muhtadin a aya kake haka tunda ta aice kai shiru ka gyara gaba chairman duk da wanda muke baka gane ba har yau eh? sai kun rinka hakuri wasabru ala lazafi wa an yaj'alana hudatan muna roƙo Allah ta'ala ya sanya mu uh, shiryayyu mu din kanmu mu zamto shiryayyu muhtadina kuma masu shiryarwa ghayra dallin ya Allah karka sa mu cikin wanda suke sun bata wala mudillin ballatana su batar da wasu wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi tsira da aminci Allah tabbata ga bawansa kuma uh, manzansa wa nabiyina shine annabinmu Muhammadin shayyabu wa alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sabansa ajma'in to mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana ƙarshen wannan littafi a wannan rana wannan shine littafin mu na biyu kenan ko mun yi kutaba kutabun nabi sallallahu alaihi wasallam na'am fi hajjatil wada ga wannan kuma to insha Allah littafi na gaba shine hukunce-hukunce ne ko hikimomi da aka fitar a cikin wasiyyar Luqman al-hakim wannan wasiyoyi da suka bada duniya da lahira ولقد آتينا na lukmanar لقمان الحكمة wannan ayoyi na cikin suratun luqman malam ya cire su yemun wa'azi yemu muku wa'azi da su ya kuma dora ma kan shari'a wasu wasiyoyi ne kimanin guda hamsin, ko makamancin wannan da malam ya tattare su wanda ni na bukatar su na mafi ku bukatar su kuma kuma kuna bukatar su insha Allah shine littafin mu na gaba bi idnillahi ta'ala muna da Allah ya ara mana numfashin da za mu gani ya kuma sauƙaƙe mana kuma ya karɓi ayyukanmu cikin aminci ba mu ɗalibai ne bayan da za a yace mun karanta littafi mun gama kila ba kuskure a ciki idan yan uwanmu ɗaliban ilimi sun tsinkayi wani abu na kuskure ko daga nesa ne muna maraba da wanda zai aiko mana da gyara ta fuskan da ta dace ko nasihohi akan abin da muke fatanmu shine Allah ya karɓi ayyukanmu Allah kuma ya ba mu tsarkin zuciya ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi